Nigeria ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. da hausa da yarba da ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Najeriya, ɗan uwa Najeriya, a ko'ina Najeriya, mu zauna lafiya Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Bubar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da ya Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da na yayi mu bar milanci da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. idan kana fita kuwa in kana bukata ku zo birni ku zauna Najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da ya. Idan kana Kano in kana bukata ku je iko ku zauna Najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da da hausa da yarba mata ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ya uba ya? Da hausa da yarba mata ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ya uba ya? Da hausa da yarba da ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ya uwa ya? uba sun daɗa taimaka Najeriya, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Jami'ar Bukhari ma ya taimaka Najeriya, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Zawat ya taimaka Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Musa ‘yar Adwa ya taimaka Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba sharifu gwamna ya taimaka a borno a najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya Ma Mustapha Shehu ya taimaka Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. general mamman shi waya taimaka Najeriya, Najeriya ƙasa na ya uwa na ya uba na ya. Ali Sharifu gwamna ya taimaka a Borno a Najeriya ƙasa na ya uwa na ya uba na ya.